daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili 903 da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama a cikin zango na ƙarshe na uku a cikin jerin sheshen da mai gabatar muku. To kafin nan bari mu kamo kaɗan daga cikin abubuwan za mu gabatar muku a shirin namu. Da farko dai za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda Abdullahi Salo Katsina ya saba gabatarwa kuma ya taɓa mana abubuwa da suka faru a cikin tarihi a ranar mai kamar irin ta yau. Sai kuma mu je shirinmu na gaba wato shirin na Afirka a yau wanda shi kuma ya fi mai da hankali ne kan abubuwan da suka faru a ƙasashen nahiyar Afirka. ya ƙarshe sai shirin muryoyin masu saurare wanda wannan shiri ne naku ko masu saurare inda kuka bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryenmu da ma sauran wasu abubuwan dai da suka faru a faɗin duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama da masu cikakkun labaran duniya. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum, labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Tawagar Sufa egus ta Najeriya ta lallasa ƙasar Benin da ci hudu da babu a Oyo. sojojin kasar pakistan sun tura tankokin yakin guda shida na kasar afghanistan a racin da ya kaure a kan iyaka kokarin da kasashen yamma suka yi na maido da iran takunkumi na masu ɗinkin duniya ya sa a madoka yanzu kuma ga cikakkun labaran to madalla tawagar sufa eagles ta najeriya ta hallasa benin da ci hudu da babu a oyo tawagar sufa eagles ta najeriya ta hallasa abokiyar karawarta Binin da ci hudu da nema a wasan zagaye na goma na neman tikitin zuwa shiga gasar cin kofin duniya da suka buga a filin wasa na godwill opabio da ke birnin oyo na jihar akwa ibom a najeriya najeriya ta jefa kwallayenta guda uku ta hannun dan wasan gaban galatasaray victor osimhen wannan nasara ta janyo najeriya ta koma matsayi na biyu da mataki ko kuma da maki sha bakwai da kwallaye shida a wasanni goma ta buga a ɗaya wasan da aka buga kuma a rukunin si afirka ta kudu ta samu nasarar zuwa gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026 da za a buga a ƙasashen morocco mexico da canada banta ta doke ƙasar rwanda da ci uku da nema a polokwane Najeriya za ta jira wasa na gaba da za a buga ko kuma za ta buga wanda shi ne zai tabbatar da idan za ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya ko ko ba za ta samu ba. Sojojin ƙasar Pakistan sun tarwatsa kukun yaƙi guda shida na Afghanistan a rikicin da ya kaure a kan iyaka. Rotanni sun bayyana cewa rikicin na wato ƙara kamari tsakanin ƙasashen Pakistan da kuma Afghanistan, inda dakarun sojin ƙasar Pakistan suka sanar da cewa sun tarwatsa tankokin yakin kasar afghanistan guda shida kuma an samu munar asara a cikin dakarun a aran gamar da aka yi a yankin kuram bayan tsagaita wuta ta dan wani lokaci a wato ta dan wani lokaci fadan ya sake rikicewa tsakanin dakarun sojin kasar pakistan da mayakan taliban inda islamabad ta wato zargi kabul da ba da mafaka ga kungiyoyin 'yan ta'adda da ke kawo rashin zaman lafiya a yankin A rangamar da aka yi a baya bayan nan ta nuna irin wato tashin hankali da ke ci gaba a yakun kasashen guda biyu kakakin sojin kasar pakistan ya bayyana cewa dakarun kungiyar taliban sun kaddamar da hari kan iyakar kasar a yankin kuram sai dai ya fuskanci mai da martani sojin da ya dace ko kuma martanin da ya dace inda pakistan ta yi kirarin cewa ta yi nasarar tarwatsa tankokin yaƙi guda shida da kuma wuraren da soji ke taruwa da hakan ya jawa munan asara ta rayuka. Ƙoƙarin da ƙasashen yamma suka yi na maido da Iran takunkumi majalisar ɗinkin duniya ya saba wa doka. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana yadda wasu ƙasashen turai guda uku suka yi amfani da jiniyar JCPOA da kwamitin sulhu na masar ɗinkin duniya wajen mayar da ƙudurin kwamitin da aka soke shi a baya na kan ƙasar iran wanda ya fuskanci adawa da ƙasashe da dama ciki har da mambobi biyu na dindindin a kwamitin sulhu na masar ɗinkin duniya a matsayin dokar ta saba ma doka kuma ba za ta yi tasiri ba a shari'a. Ƙasashen Turai saboda matsin lamba daga suka samu daga bangaren Amurka sun fice daga yarjejeniyar JCPOA don haka waɗannan ƙasashe guda biyu ba su da hurumin da za su ce wani abu kan yarjejeniyar tunda saboda su ne da Amurka dukkan yarjejeniyar ta wargaje. Minista Arakci ya bayyana cewa batun yankin Falasɗinu yana daga cikin muhimman al'amura a duniya, ya ce amintaccen ƙasar Isra'ila ne na tana da haƙƙi ga al'ummar Falasɗinu su gaba da fafutukar neman ‘yancin kai, kuma ya tunatar da sauran ministoci ko kuma gwamnatocin nauyin da yana rataya a wuyansu game da batun ya ce iran tana goyon ba duk wani mataki na dakatar da kisan kare dangi da ake yi wa al'ummar gaza da kuma bayar da agaji da suka dace da sake gina yankin na falastinu daga ƙarshe ya yi kakkausar suka gwamnatin yahudawan sahayuniya da kuma muhimmancin kawo ƙarshen mamayar yankin da ta yi da kuma wato buƙatar kuma da waɗanda suka aikata laifuka domin su fuskanci shari'a. To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin tahiran To yanzu kuma labaran zai ci gaba. Ƙasar Indonesia ta sanar da goyon bayanta ga al'ummar Falasɗinu da shirinta na aikewa da dakarun tabbatar da zaman lafiya. Shugaban ƙasar Indonesia Farabawo Sobiyanto ya sanar da irin ci gaban da aka samu game da zaman lafiya da aka cimma a Gaza. Kana sanar da cewa Jakarta ashe take ta ake da dakarun tabbatar da zaman lafiya don nuna irin tsawon lokacin da aka da ƙasar ta ɗauka tana nuna goyon bayanta ga al'ummar Falasɗinu. agromed da take yi na neman 'yanci. Ƙasar Indonesia tana da tsohon tarihi wajen nuna goyon bayan neman ba da 'yanci ga al'ummar Falastinu. Sanya hannu kan jajen na zaman lafiya da aka yi a Gaza ya buɗe wata ƙofa ta tabbatar da zaman lafiya a yankin. Kuma ƙasar a shirye take da ake da kayan agaji, ɓangaren diplomasiyya, aikiwa da karon tabbatar zaman lafiya domin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a yankin baki ɗaya. shugaban ƙasar na indonesia ya bayyana zaman lafiyar da aka samu a baya bayan nan a gaza a matsayin wani mataki na samun tabbaci kuma ya yi ishara game da ƙalubalen da ake fuskanta inda ya ce indonesia ta yarda da zaman lafiya taimakon agaji a yankin kana kuma ya da shirin ƙasar na ba duk wata gudunmuwa da ake bukata wajen aikewa da dakarun tabbatar da sulhu da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa. To da ƙarshe za ku ji cewa Iran za ta sake kai wa kuma Isra'ila za ta sake kai hare-hare idan wato ta karɓi dukkan mutanenta da Hamas ta kama. Ministan kula da ayyukan soji na ramtaccen ƙasar Isra'ila ya bayyana cewa dakarun sojin Isra'ila su koma da kai hare-hare a yankin Gaza bayan ta kammala karɓar dukkan mutane da ƙungiyar Hamas ta kama. don nuna rashin amincewa da wato sabuwar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin Hamas da kuma gwamnatin Tel Aviv. Isra'ila tana fuskantar babban ƙalubale wanda bayan dawo da dukkan mutanen da aka kama shine batun lalata dukkan ramukan da Hamas ko kuma ramukan Hamas da ke yankin Gaza kai tsaye ta hanyar sojoji kuma ta hanyar tsarin ƙasa da ƙasa da za a kafa ƙarƙashin umarnin da kulawar Amurka. Wannan yana zuwa ne kwana ɗaya kafin da ne dakatar da buɗe wuta tsakanin Hamas da Isra'ila da shiga tsakanin ƙasashen Qatar, Masar da kuma ƙasar Amurka domin kawo ƙarshen dogon yaƙi da ya kwashe shekaru biyu ana yi a Gaza. Tuma ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na sharhin bayan labaru. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai. Wanda zai yi magana game da shakkun da duniya take da shi game da dakatar da buɗe wuta a Gaza da kuma ake ganin ba za a iya samun sulhu na gaskiya ba kamar yadda ake tsammani. a dai lokacin da aka kulle yarjejeniyar sulhu ta dakatar da buɗe wuta a yankin gaza kan shiga tsakanin kasashen amurka turkiya qatar da kuma kasar masar ya kawo ƙarshe na yakin da aka kwashe shekaru biyu ana tafkawa inda haramtaccen kasar isra'ila ta yi lugudan wuta ta kashe dubban mutane ta jikata dubbai da kuma da tilas samun wasu da dama tserewa daga yankin na gaza ba cikin shiri ba to sai dai masu sharhi sun yi amanna cewa dukkan alkawuran da shugaban kasar amurka ya dauka na dawo da zaman lafiya da tsaro a yankin akwai batun tallata kan shi a ciki jaridar guardian ta bayyana cewa cin mai da da buɗe wuta a gaza a zaman da aka yi a sharma sheikh na kasar masar da ya samu halartar sama da mutane ashirin daga cikin shugabannin ƙasashen duniya za ka sanya wa hannu a kai tare da shugaban amurka donald trump nasara ce da ya samu kuma yana tallata kansa ne kawai kuma ya yi ƙoƙari wajen ganin ya rufe kashi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha a yankin inda ta yi alkawarin kawo ƙarshen hamas ta ce wadda kai har-hare ba dare ba rana domin kawai ta kwato mutanenta da ƙungiyar hamas ta kama amma da ƙarshe ta koma abin da tsawon lokaci kungiyar hamas ta bukaci ta da shi cewa a koma tirin tattaunawa a yi sulhu kafin ta bata mutanenta wanda karshe abin da ya afi kenan amma gaskiya abin da yake a fili shine an rusa yankin gaza kuma an kawo ƙarshen duk wani shirin sake gini kuma al'umma ba su yarda da amurka ba ya nuna wata fuska ta daban game da wannan dakatar da buɗe wuta da aka yi jaridar guardian ta rubuta cewa shirin ya yi watsi da 'yancin cin gashin kan Falas al'ummar falastinu kuma ba za a iya samar da tabbataccen zaman lafiya ba mai ɗorewa taimakon jin kai da isar da abinci magunguna ga al'ummar gaza shine babban abin da yankin yake bukata a halin yanzu ko da yake wannan zai ci gaba da dawwamar da yanayin rashin adalci ba tare da tsarin siyasa na gaskiya ba ma dama ba a ɗauki harama ko kuma an da hanyar za a bi wurin sake gina wannan yanki ba a wani bangare kuma ya zo cewa batun da trump ya gabatar na samar da dakarun tabbatar da sulhu na ƙasa da ƙasa sai dai kasancewar tsohon firaministan ƙasar birtaniya tony blair a wajen akwai shakku da kuma ɗaure kai a da lokacin da miliyoyin falasɗinawa suke waje akan titunan gaza ko shakka babu al'ummar wannan yanki suna buƙatar taimakon gaggawa a sa gina musu asibitoci makarantu da kuma sauran gidajensu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta lalata daga ƙarshe wannan jarida ta rubuta cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta dawowar 'yan gudun hijira da kuma alkawuran da hamas ta ɗauka na ajiye makamai mataki ne mai kyau amma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na aiwatar da alkawuran da aka ɗauka zai kawo cikas ga fatan samun dawwammame zaman lafiya a yankin sai dai duk da wannan yarjejeniya da aka cimma na dakatar da buɗe wuta amma sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ci gaba da keta wannan yarjejeniya inda ko a jiya litinin sun kashe falasɗinawa guda tara ƙarshen shayin ban labarun kenan da za mu iya kawo muku. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyar ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar goma sha biyar ga watan Oktoba wanda kuma rana ce ta kare makafi ta duniya wadda ake kira da ranar farasanda hukumar UNESCO tare da babbar ƙungiyar makafi ta duniya su ne suka gudanar da zama a cikin shekara ta 1950 inda suka cama matsaya a kan wajibcin daukar matakai na kare makafi a fadin duniya da kuma samar da hanyoyi na sauka musu hanyoyin gudanar da al'amuransu a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli saboda larura ta rashin gani ba wannan ya sanya an ayyana ranar 15 ga watan oktoba na kowace shekara ta zama ranar makafi ta duniya domin tunatar da duniya akan cewa makafi suna da samuwa a cikin kowace al'umma kuma dole ne a kare su a ba su kulawa ta musamman a cikin rayuwa ta zamantakewa da kuma kula bukatunsu da kuma ba su damar a dama da su a cikin dukkanin bangarori wanda za su iya bayar da tasu gudunmuwa a cikin al'amura na al'umma. masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan oktoban shekara ta alif tara casa'in da ɗaya ƙasar bosnia herzegovina ta tafi cewa daga tarayyar yugoslavia kafin wani lokacin da bosnia tana cikin ƙasashe waɗanda suka dunkule suka kafa tarayyar yugoslavia sai kuma a cikin watan janairu na shekara ta ɗaya ta fara shirin ta na shelin cewa daga tarayyar yugoslavia an kuma gudanar da zaɓe na raba gardama a cikin watan fabrairu na shekara ta ɗaya inda sakamakon ya nuna cewa kashi 99.4 cikin ɗari na dukkanin mutanen da suka kada ƙuri'unsu suna goyon bayan ficewa daga yugoslavia sai da kuma sabiyan bosnia waɗanda ba sa son ballewa daga ƙasar bosnia sun tayar da yakin basasa inda suka yi wa musulmin bosnia kisan kiyashi tare da taimakon shugaban yugoslavia na lokacin wato slobodan milosevic inda suka kashe dubun dubatar musulmi na ƙasar bosnia da kuma tilasta wa miliyoyin gudun hijira an kawo ƙarshen yakin bayan yardar oslo a shekara ta 1995 masu saurare ko kun san cewa shekaru 483 da suka gabata a rana irin ta yau kuma sha ga watan oktoban shekara ta 1542 aka haifi abul fattah jalaluddin muhammad akbar sarki mai karfin iko na daular timurid a india wanda ake wa lakabi da akbar sha sannan kuma barisor mahaifinsa hamayun ya hau kan karagar mulki sannan yana da shekaru goma sha uku a duniya inda kuma ya kasance karkashin kulawa ta biram khan wanda shine mataimakinsa na tsawon shekaru biyar bayan da ya karbi mulki akbar sha ya faɗaɗa mulkinsa kuma ya ci yankuna daban-daban da suka hada da bengal kashmir saint punjab ahmad nagar da kuma kandahar ya kuma 'yantar da yankin dekan da ke kudancin indiya wanda yake ƙarƙashin mulkin mallaka na turan portugal akbar sha ya kafa hukumar gudanarwa ta yau da kullum a indiya wanda kuma a zahiri a lokacin mulkin sa aka samu bunƙasar mulki na timurid a ƙasar indiya ya rasu a shekara ta 1605 masu saurare ko kun san cewa shekaru 839 da sa gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn halkan wani fitaccen alkali ko masanin tarihi sannan kuma marubuci a birnin mosul daya daga cikin manyan birane na ƙasar iraki tun yana matashi dai ya yi karatu a wajen manyan malaman addinin musulunci a wannan birni ibn halkan ya gamu da wasu manyan malamai na fikihu da masana tarihi a cikin tafiye-tafiye da ya masu yawa da kuma ya amfana da ilimin su sannan kuma bayan wani lokaci ya zama babban alkali mai shari'a a birnin damascus na ƙasar syria na tsawon lokaci kuma ya kasance kwararre a bangaren tarihin larabci da adabi sannan kuma an ɗauke shi kwararre kan ilimi na bangaren rubutun waƙoƙi wannan babban masanin kimiyya ya rasu a watan rajab na shekara ta 681 bayan hijira sakamakon rashin lafiya wadda ya fama da ita sannan kuma an binne gawarsa a gindin dutsen kasiyan wanda yake birnin damascus na ƙasar syria wanda shine inda aka birne manyan malamai da dama a ƙasar Siriya. Ɗaya daga cikin muhimman ayyuka na rubuce-rubuce da Ibn Halkan ya yi shine rubutun littafin nan na Wafayatul A'yan wanda a cikinsa ya yi bayani akan rayuwar manyan mutane masana ilmomi daban-daban a duniya da kuma sarakuna game da dauloli da aka yi a tarihi. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1227 da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda tarihi ya nuna a irin wannan rana ne abu ali khayyad babban malamin musulmi masanin ilimin falakiyarsu. wannan fitaccen masanin kimiyyar lissafi da kuma ilimin taurari yana da matsayi mai girma sannan kuma sunansa ya shahara matuka a lokacin da yake raye ya rubuce rubuce masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa kuma ya zama ɗaya daga cikin shahararrun masana kimiyya masana ilimin taurari da falaki a duniya abu ali khayyad yana da littattafai da dama da ya rubuta a lokacin rayuwarsa daga cikin littafan sannan akwai littafin almawalid wanda ya rubuta shi kan ilimin taurari sannan kuma an fassara yawancin littafansa da ya rubuta a cikin harsunan turancin ingilishi faransanci da kuma sauran harsuna na latin afrika a yau. Masu masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne kan kawo ƙarshen hare-hare da ake wa fararen hula a birnin Alfashir fadar mulkin jihar Darfur ta arewa da ke yammacin sudan da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira a makon da ya gabata da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa fararen hula da gangan a birnin alfashir fadar mulkin jihar Darfur ta Arewa a yammacin Sudan wannan dai ya zo ne kwana guda bayan da aka kashe kusan mutane 60 a wani lugudan bama-bamai da aka yi a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke birnin wanda ake zargin dakarun kai daukin gaggawa ta rapid support forces da aikatawa amma sun musanta hannunsu a kai har-haren a cikin wata sanarwa da ta fitar shugabar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a sudan dennis brown ta yi allah dai da abin da ta bayyana a matsayin ci gaba da kaiwa fararen hula hari da gangan a arewacin darfur da kuma jaddada cewa bai kamata a kai hari kan asibitoci matsugunan 'yan gudun hijira da wuraren da suke mafaka ga jama'a ba jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta sake nana ta kiranta na a dakatar da kai har hare kan fararen hula da ababen more rayuwa cikin gaggawa tana mai cewa waɗannan al'amura na buƙatar cikakken bincike ba tare da nuna son kai ba kuma dole ne a hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin brown ta bayyana cewa tsakanin yammacin juma'a da safiyar lahadi an kai hare-haren jiragen sama marasa matuka ciki a wani wurin da 'yan gudun hijira ke zaune a unguwar addaraja al'ula da ke birnin alfashir ta ba da misali da rahotannin da ke zargin kungiyar rapid support forces da kai hare-haren wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula a akalla 57 da suka hada da mata da ƙananan yara gwamnatin sudan da kungiyoyi na cikin gida sun zargi kungiyar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da kai har-haren zubar da jini na baya-bayan nan a birnin alfashir sai dai a wata sanarwa da rundunar ta rapid support forces ta fitar ta kafar sadarwa ta telegram ta musanta cewa tana da hannu a harin bam na alfashir na baya-bayan nan la'akari da cewa zarginsu da hannu a harin ya zo ne a cikin abin da suka bayyana a matsayin yakin ɓata sunan ƙungiyar a cikin wata sanarwa da ta fitar a wannan mako majalisar gudanar da mulki na rikon kwariyar kasar sudan ta yi allah wadai da shirun da kasashen duniya suka yi dangane da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suke aikatawa kan fararen hula a birnin alfashir da sauran garuruwan sudan tun a watan mayu shekara ta 2024 ne dakarun kai daukin gaggawa na kungiyar rapid support forces suka killace birnin alfashir kuma duk da har-haren da ake yi na kai musu an kasa karya matakan killace birnin da rundunarsu suka yi wa birnin rikicin da ake ci gaba da yi a unguwannin jama'a da sansanonin 'yan gudun hijira ya sa dubban mutane tserewa yayin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka tabbatar da yaduwar yunwa wasu sansanoni da ke yankin tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 ne sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa suka fara yaki a tsakaninsu da ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin da kuma raba kimanin mutane miliyan goma sha biyar da matsugunansu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasar suka bayyana wani bincike da jami'o'in amurka suka gudanar ya kiyasta adadin waɗanda suka mutu da cewa ya kai kusan dubu ɗari da talatin a nata bangaren majalisar gudanar da mulkin sudan ta yi allah wadai da shirin da ƙasashen duniya suka yi kan laifukan dakarun kai ɗaukin gaggawa suke aikatawa a sudan majalisar gudanar da mulkin ta rikon kwarya ta sudan ta yi tir da shirin da kasashen duniya suka yi game da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suke aikatawa kan fararen hula a birnin alfashir da sauran garuruwan sudan a cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar a wannan mako ta ce tana yin allah wadai da yadda kasashen duniya ke ci gaba da yin shiru dangane da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke aikatawa kan fararen hula a birnin alfashir da sauran garuruwan sudan ciki har da kashe-kashen jama'a bisa asasi na ƙabilanci da neman shafe wasu ƙabilu, daga kan doron ƙasa ta hanyar ƙaddamar da hare-hare kan gine-ginen hidimar al'umma sansanonin 'yan gudun hijira wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sanarwar ta yi la'akari da cewa waɗannan laifukan sun sanya ya zama wajibi ga ƙasashen duniya su taimaka wa sudan wajen kawar da waɗannan gungun 'yan ta'adda da kuma hukunta shugabanninsu da masu goya musu baya gami da masu taimaka musu wajen aikata waɗannan laifuka kan fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba majalisar gudanar da mulkin ƙasar ta jaddada cewa harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kai kan sansanin 'yan gudun hijira a alfashir a makon da ya gabata zai ƙara ƙarfafa aniyar al'ummar sudan kan buƙatar kawar da waɗannan 'yan bindiga da ke dagula zaman lafiya a yankin ma'aikatar harkokin wajen sudan ta zargi dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da aikata kisan kiyashi a sansanin 'yan gudun hijira na dar al-arkam da ke alfashir wanda ya yi sanadiyar mutuwan fararen hula 57 da suka hada da yara 17 mata 22 da kuma tsofaffi 18 kwamitin gwagwarmayar kare alfashir ya kuma sanar da mutuwar mutane sama da 60 a wani hari da aka kai a wata cibiya da ke dauke da 'yan gudun hijira a alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa kwamitin ya zargi rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da jefa bama-bamai a cibiyar da jirage marasa matuka ciki guda biyu da bama-bamai fiye da takwas ana ta bangaren rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta musanta cewa mayakanta sun kai harin bama-bamai a wani sansanin 'yan gudun hijira a alfashir kuma an kashe fararen hula a harin a gefe guda kuma majiyoyin kiwon lafiya sun bayyana cewa an kashe mutane 60 a harin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kai a wani sansanin 'yan gudun hijira a alfashir bujoyin kiwon lafiya a alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa sun bayyana cewa mutane 60 ne suka mutu sakamakon harin da jiragen saman yakin rapid support forces suka kai wani sansanin 'yan gudun hijira a birnin kuma harin yana ɗaya daga cikin hare-hare mafiya muni da aka kai a birnin tun bayan da aka mame birnin cibiyar dar al'arkam da aka kai wa harin bam ɗin tana unguwar abu shuk da ke macin birnin alfashir cibiyar a baya ita ce herkwatar reshen jami'ar musulunci ta ondurman da ke arewacin darfur kafin a mai da ita sansanin 'yan gudun hijira bayan barkewan yaƙi a watan afrilun shekara ta 2023 cibiyar tana ɗauke da ɗaruruwan iyalai da suka tsere daga yankunan da suke fama da rikici musamman sansanin abu shuk da zanzam mazauna cikinsa sun dogara da iyakacin taimakon da kungiyoyin agaji ke bayarwa da kuma dafa abinci na gamayya a cikin taɓarɓarewar yanayin rayuwa da lafiya dakarun kai ɗaukin gaggawa sun ƙaddamar da har-haren wuce gona da iri kan sansanin birnin alfashir ta hanyar amfani da manyan bindigogi da jirage marasa matuƙa ciki wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da alfashir ke fama da masifar killacewa bayan da sojojin sudan suka kwace iko da birnin lamarin da ya janyo taɓarɓarewar al'amuran jin da ba a taɓa ganin irinsa ba majiyoyin cikin gida sun shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa an kai hari ne a cibiyar dar al'arkam a matakai biyu na farko a yammacin ranar juma'a da ya hada da harsasai da aka harba a sansanin 'yan gudun hijira da ke karkashin kungiyoyin kasa da kasa inda suka kashe fararen hula akalla 31 da suka hada da yara da mata sannan da sanyin safiyar asabar wani jirgin saman yaƙi maras matuƙi ciki ya kai hari akan makaranta da ke ɗauke da mutane da suka rasa matsugunansu lamarin da ya sanadiyar mutuwa da jikatan mutane da dama har yanzu dai ba a tantance adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon halar shiga wurin tawagar kwamitin 'yan gwagwarmayin birnin alfashir ta bayyana a shafinta na facebook cewa dakarun kai daukin gaggawa sun kai farmaki kan sansanin 'yan gudun hijira na dar al-arkam da jami'ar musulunci ta ondurman inda suka kashe fararen hula da dama da ba su dauke da makamai da suka hada da yara da mata da tsofaffi wasu daga cikinsu sun kone gaba daya a cikin ayarin motoci tawagar ta kara da cewa gawarwakin na ci gaba da zama a ƙarƙashin baraguzan gine-gine yayin da wasu kuma ke ci gaba da kasancewa a kone a cikin sansanin ba tare da wani shiga tsakani na ceto ba an yi nuni da cewa al'amarin ya zarce matakin da ya kai wani mummunan bala'i kuma ya rikide zuwa kisan kiyashi a cikin birnin inda mazauna garin ke mutuwa a kullum saboda harsasai ko yunwa ko kuma cuta cututtuka babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya bulka turk ya yi allah wadai da ci gaba da kashe-kashe da raunata fararen hula a alfashir a cikin bayanan da hukumar ta fitar a dandalinta na x ta ce babban jami'in na kare haƙƙin bil'adama ya firgita da rashin kulawa da wurga rayuwar fararen hula da gangan cikin haɗari da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke yi ya kara da cewa duk da kiraye-kirayen da ake yi na yin taka tsantsan don kare fararen hula amma dakarun kai daukin gaggawa na ci gaba da kashe mutane da raunata su da kuma raba fararen hula da muhallinsu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na cikin gida sun kuma yi gargaɗin cewa hare-haren da ake kaiwa fararen hula a alfashir kan iya zama laifukan yaƙi suna masu kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa na ƙasa da ƙasa kan cin zarafin da ake yi wa al'ummar ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. Matsalar aikin yi musamman ga matasa na zaman alaƙaƙe ga kasashen duniya da dama. Wanda ake ganin hakan shine silan daba, sace-sace, shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi har ma da ayyukan ta'addanci. kowane tanadi ne ko tsari gwamnatocin kasashen ku ke yi domin magance wannan matsalar ku a naku bangare matasa mace ce mafita gare ku domin shawo kan wannan matsala wannan shi shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawal Yandu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. ra'ayi na dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana so gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci sosai wanda kanin wata mas'ala da ake fama da ita wadda musamman matasa su kai kaka gida a cikinta to ya samo asali ne daga rashin aikin yi wanda ya kamata 'yan mu da shugabanni da kowa ma da kowa da yake yana da wata masauliya ta al'umma a kan shi ya san kan cewa aikin nan na matasa shine tsiran al'umma shine kuma tsira su matasan baki ɗaya. Sabida gaskiya idan ba aiki to komai zai iya faruwa amma idan matasa suna da aikin da ke gaban su wala ba sa da wani lokaci na shaye-shaye ko dabanci ko tare-taren hanyoyi ko fashi da makami fatan mu da ya kamata kamata su gwamnatoci su tsaya su jibi. wannan su ga ta ina za su kullo wa al'amarin allah dai ya damu daga cikin wannan yanayi da mace baki daya a tashi lafiya sashen hausa na boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio boh tehran da fatan kuna shi koshin lafiya hassan barka na fatan kai da jinjina a gare ka da ke ba mu damuna bayyana mu a wannan kafa mai albarka to a gaskiya kamar yadda an ra'ayoyin ra'ayoyinmu game da rihin aikin yi ga matasa wannan ya zama ruwan dare musamman a ƙasashenmu na afirka musamman kuma ƙasa ta najeriya gaskiya muna da matsalar wannan aikin yi ga matasa to a gaskiya ya kamata da gwamnatin mu shugabannin ƙasa masu hali da masu hannu da shi. ne ya kamata su taimaka ma matasa wajen aikin yi da fatan allah ya sa su ji wannan sako da ake ta wannan kiraye-kiraye da ake masu game da tallafa matasa domin rashin aikin yi ke haddasa shaye-shaye da daba da sace-sace a kasashenmu mai magana alhaji usman daga wadda usman wulfar gamin na nigeria memba a kungiyar masu kira da sauraro rashin afirka da fatan rashin ƙoshin lafiya allah sa ka da alfahari a sashen hausa muryar jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da maganar jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiyar ta masu kiran sauran radio ta afirka to dangance da wanga al'amari da yake fuskantar matasa musamman na rashin aiki wanda kuma abu ne ya zama ruwan dare ga duniya wato abu ne wanda ya shahi duniya ga baki daya amma a kullum in dai an tabo rashin aiki na matasa to abu ne wanda in ka tsaya kai la'akari shagube ne na musamman ga kasashen mu na afirka ta la'akari da duk a nahiyoyin duk duniya nahiyar afirka ita ce ta matasa kuma kowa kake ko kai ne wa kashe ka yi ka yi bincike ka gani amma gwamnatocin afirka suna ko in kula akan samun aiki na matasa gaskiya dangance da rashin samun aiki na matasa gwamnatocin afirka suna ko in kula akan wannan amma muna so gwamnatocin nan namu na afirka su maido hankalinsu akan matasa na akari da matasan nan fa su ne kashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa da kake ciki to yana da kyau mu dai muna ba da shawara eh, ga gwamnatoci yana da kyau duk yunkurin da za su yi na wani gine-gine ma'aikatu kwantala-kwantalan arzikin ƙasa a'a wani ma'aikai eh, wasu rarraba makamai ne to yana da kyau gwamnatocinmu su daina soya mai suna manta da albasa su rika sayo matasa akan gaba ta akari da matasan nan su ne manyan gobe. Bidiyon musulunci mai magana malama isa ka daga nan babban birnin da mai an koma gida birnin kantagar hanga ta. ba a cewa duka abu a ce ba gwamnati gwamnati shi dauki aiki mutum yanzu duk ko yaro ramina na ya iya kirkiro ma kanshi abin da zai yi yayi maka ya samu aiki da kanshi ga ayyuka nan in ka ga mutum dai ya shiga shaye-shaye shi ne ya so da kanshi kuma uwaye su zan kula da 'ya'yansu gwamnati bai iya ɗaukar kowa ya ce ya ba shi aiki gaskiya tun da ake zaman duniya duk ko ƙasashen da sun ci gaba gwamnati ba tsoka suke suna ba mutane ba mutane suke ƙirƙiro ma kansu aiki suka ƙirƙira ma kansu aiki gwamnati shi ya taimaka musu shima daga wani waje amma mu dai gwamnatin mu jamhuriyar Nijar alhamdulillah yanzu an buɗe ma yara wurin koyan aiki duka ko'ina. ina. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Mai magana Murtala Mijini wanda nake da na jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Eh ni ma kiran da zane ga matasa ya kamata su san ciwon kansu da rage wannan shaye-shaye da wannan zama na kashe wando alhali ga aika cikin Nijar don na yi. akwai wurin ginin zinari akwai komi da komi wanda ake nai wanda ya shi da matashi dai wanda da ƙarfi dai shi ta shi ya amma ba shi amma kuma su ma shugabannin mu suna da laifi kuma an ganin mulkin soji gaskiya suna da laifi ne ne ko laifinsu wajen sa ido wajen kare yara daga shaye-shaye ba su na ga ba su bashi muhimmanci ba sosai na Allah ka zo yankin Allah ka gani ka zo yankin wanga yankin naka ka gani da mutane da matasa ke shaye-shayen su daga hili ga titi iko na ganin su kuma san kyan su kinan bai kamata ba an san wannan hanya hanya ce ta lalaciya kenan duk wanda ya sha wani abu wanda kaɗa mai hankali ba abin da ba shi to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta irin muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Nasiru Malam Sule Malam Falal wanda ake ma da Nasiranas. bugo da ƙari ɗan jarida ne a nan Radio Sabuwar FM da ke babban birnin Niamey a Jamhuriyar Nijar. To, Radio Jamhuriyar Musulunci ni abin da zan iya cewa ai ita rayuwa ta duniya kai ne ma ya kamata ka tsare kanka kayan gwamnati ta tsare ka musamman ma rashin aikin yi kayan gwamnati gwamnati bai yi wa'in dambu yayi yawa a ce za ta bi shi da mai gwamnati abin da yake kanta ita ma sha mata kai gwamnatin yankinmu wasu abubuwan da ta gyara daban kawai dan adam ka kare kanka ka yi karhin zuciyarka wani matsalar rashin aiki ta'addanci duk sa kai ne wasu abubuwa shaye-shaye sace-sace kai ka sa kanka kuma kai ka ga zaka iya kenan hede watan Allah shirya bawa amma in ka ce to mu yanzu anan kasar jamhuriyar Nijar alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi gaskiya gwamnatin mu ta mulkin sojin jamhuriyar Nijar tana iya nata kokari tana iya nata gwalgwado ta ga yadda za ta hudda jakki daga duman sarakuwa kaga bangaren kiwon lahiya bangaren rayuwar dan adam bangaren ta'addanci an samu canji da dama da farko dai suna na abdullahi pelaru mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama mana towa albarkacin bakin mu dangance da wani maudu'i wani kuka aza na ra'ayinmu mu akan Eh, shiga matsaloli daban-daban da matasanmu na afirka ko na duniya ma duka suke yi dangance da matsalolin shaye-shaye hare-hare harin ta'addanci da sauransu to da farko dai wannan lahiyara ta ga wuyan su kansu matasan me yasa nace haka ka gani bai yiwa don matashi ka je ka yi karatu ka yi zamne ka tilo ka ka tare dole sai gwamnati ta neman maka aiki a'a kai ne ya kamata ka tashi ka neman ma kanka aiki kuma da zummar ka roki Allah ya baka da sa'a akan abun da kake nema na alkhairi bangaren aikin na Allah ya tabbatar maka da shi kuma Allah ya baka sa'a ka dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyama Nijar. To, mu ra'ayin ra'ayinmu na Banga e, matasa rashin aiki. E, lalle Allah ma ya ce ka tashi in kama ma. Matasa yau musamman inda ka sani za ka yi. Ƙasar mu ta Nijar akwai makaranta daban-daban da aka buɗe na aiki. an ɗumki kake so akwai masu an ami kake so colombia electrician akwai komi da komi akwai ƙasar mutum ya to matasa tsakanin maza da mata jewa suna yi dubunnai suna yi ko baka ko baka taɓa yin lokal ba akwai gurin da zaka je a koya mashi Allah ya ɗaukaka ƙasar mu ta Nijar ya ɗaukaka AS wanda muke haɗin gwiwa Allah ya ba mu kwanciya hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar musulmai assalamu alaikum tashin hausa na Radiyo ɗan mai magana hassan lajo mara anguwar sabon gari da magaran jamhuriyar nijar ɗan tofa albarkacin baki na dangane da wannan mawuyan hawa garana to gaskiya ya kamata a ce gwamnatoci sun ɗauki matakan samo ma matasa ayyukan yi tunda irin wannan abu janyo bai wuce ba zaman banza a ce ga matashi dan shekara ashirin ashirin da biyar zuwa talatin amma bai da abin yi kenan irin wannan zaman da zai yi na babu abin yi kenan kowane irin ta yi aka ne na wata harka ta banza yana iya zuwa ya kama wannan harkar amma matashi muddin aka ce yana da sana'a wadda yake samun biye da ilimin shi kenan wani abun ko an ce ya yi bai ba kenan yana kira ga gwamnatocin musamman ma na nahiyar afirka da su duk mai yiwuwa ganin sun samu ma matasa abin na gode ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barkatu murya jamhuriyar musulunci barka da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babbar tasha layin difa ma'aji na ƙungiyar masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magaram to masha allah alhamdulillah hakika kamar yadda aka ɗora maudu'in nan abu ne mai mahimmanci sosai da yake an tabo matasa kuma game da rashin aiki da zaman kashe wanda da ya yawa a faɗin duniya gaba ɗaya hakika wannan babban abun damuwa ne saboda zaman banza ga matashi yakan sa shi yakan iya yin komi ma amma da zaran yana da inda zai je ya dan hada taro da sisi din shi ko kuma yana da wurin da zai je ya aiki ga lokacin da za a biya shi to wannan aikin nashi zai kawar da shi game da wani shaye-shaye ko sace-sace ko kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi duka wannan aiki inda akwai aiki wannan duka yakan iya kare musamman abubuwan shaye-shaye nan tunda a yanzu a halin da ake ciki shaye-shaye matasa sun buge da shi gaba daya a duniya kuma duka umar aba'isa wannan Eh, rashin aikin ne shi yake kawo wannan eh, abubuwan da ke wakana muna fata kasashen eh, duniya kuma da shugabannin duniya za su ji wannan koke na matasa kuma su magance matsalar domin eh, su samu musu aikin yi da fatan wannan koke ya kai ga shugabannin duniya don magance wannan matsalar eh, mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram assalamu alaikum mai jamhuriyar musulunci ta iran barka da safiya barka da aiki farko daga naku suleiman zango sun haka da zandar nija dukkan babban program yanzu matasan mu abin da yake ci wani tuwa kwari amuna ne duk sana'ar da ka sani duk sana'a aikin hannu kasuwa ce wallahi yanzu makwabta sun shigo ciki mu kuma mutanen mu babu kishi yi wa yanzu misalin wanda ya shigo da wata ƙasa sabtu mutanen mu nan makwabta mu Nigeria yanzu misali ne kaya ne sai su zo da kaya su daga can mun mutanen da kan suke suna so kaya can ko su sai su zo da kaya idan suka zo nan yana za su kai da su da kai ba za ka iya sayar ba saboda kai idan kai lissafi abin da ka kashe Ba ka iya samun komai to su idan suka canza sai fa na suka canza su suka mai da naira kuɗi ne da yawa haka masu aikin hannu yanzu cikin kasashen mu bana ce maka zandar kare a'a duk Nijar idan ka shiga wallahi idan ka duba duk wasu ayyuka na kirki idan ka duba ba mutanen mu bane ban san ko me wannan masala ba wannan kuma aikin akwai mutanen mu wanda suka iya shi fiye da yadda ake tunani amma babu shi kuma da aikin kaga matasa ne masu yin ayyukan domin za a ci basu a'a sai a ja kawo su kuma duka daga manyan mai horowa ga abu ba wai daga ƙasa ba wannan tunda masana'antu zaka iske ka je ka isko kawai duka ba 'yan cikin ƙasar mu bane ba 'yan wata ƙasa ne aka kawo to mu gaskiya farko da wani abu yana cin mana tuwa ƙuriya mu matasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan ruwan jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradici mun irin ta naka mai yada labarai ne kungiyar masu kila da masu saurari jihar Maradi to lalle wannan maulidi da an ka aza na eh, risha aikin matasa ga sunan sun zan kala zubi to lalle mu dai gaskiya nan bangaren jamhuri niyyar sai mai godiya ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala saboda lalle yanzu ko aikin ganin zinariya da an ka buɗa matasan Nijar da nan yankin Agadez ga sunan yaro matashi da ya tafi ko marasa marasa ko bai taito na zinariya ba dai alhamdulillah kuma ga shi nan gwamnatin jamhuriyar Nijar bangaren gandari duk abu dai wanda ya za a dai talaka ya samu dai ana tafi kuma ga tsaro an samu cikin wannan ƙasa ta mata Nijar lalle muna godiya saboda in dan bude yayi yawa baya jin mai dan adam inda da annan cikin Nijar a ce gwamnati sai ya faɗan ma kowa aiki gaskiya akwai waya sai dai ku matasa ku ta tsaye kanku ku kama kasuwanci sai da sululan nai ne sai da radoyi ne wace ga ta dai sana'a kala kala a yi amma gaskiya jamhuriyar Nijar mun samu ci gaba an samu tsaro a kwana lahiya ma a tashi lahiya babban arziki Assalamu alaikum shafin Hausa ni muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman yadala Bosheri inan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar a gaskiya mun ji daɗin wannan maudu'i da aka ɗora mana kuma ya yi daidai da wannan yanayi da muke ciki na samun matasa da dama wanda suka yi da karatun boko ba tare da samun aikin yi ba don warko ake cewa ta ranar gini ta ranar zane a kafar da abubuwa ya kamata shugabanninmu su fitar da waccan tsohon tsari na koyar da yanmu ko kuma kanninmu da yayinmu bisa kan karatu da eh, matashi yake tashi kawai na eh, ko malamin makaranta ko kuma ya zama malamin asibiti ko kuma ya zama jami'in tsaro wannan eh, lalle abu ne mai kyau ga wanda ya ilimi amma ya kamata tantane a ce matasanmu a mutu musu da wani tsari na musamman na na kirkira ayyukan yi ko kuma na dogaro da kansu musamman ga ayyuka na ci gaba a ƙasashe daban-daban musamman ko kasashen china idan aka yi lakari sun raja'a ne wajen kirkire-kirkire kuma ko da za a cewa gwamnati ta ɗauko wani tsari na eh, ɗaukan mutane da suke cikin ƙasa wanda suke da ilimi kuma wanda suke da ƙoƙarin kirkira wasu abubuwa na dogaro da kansu masana'antu musamman ko wani aikin hannu ko kuma wani kirkirar abin da ƙasa za ta ci gaba kamata waɗannan mutanen a jayo su a jiki har ma aika biyan su albashi ko da ba su yi karatun boko ba eh, masu ilimi daga cike su kirkiri wannan abu domin eh, su koyawa yaran mu masu tasowa haka muke ga zai rage ga matasa wanda suke zaman kashe wando da farko suna na malam kabir da ke nan marayi dan gulu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar marayi to alhamdulillah wannan maudu'i da kuka aza abinda nake so ni dai in ba da ra'ayi na dangane da rashin aiki ga matasa gaskiya ni babu abu wanda zan ɗora mu sai matasa me yasa na ce haka matashi yanzu lokaci ya wuce ya ce duka in ya zo ya yi karatun boko ko ya yi karatun lakwal ya ce dole sai gwamnati ya bashi aiki wannan ba ta samuwa duka maza da mata ga baki ɗaya a ce gwamnati sai ya ba kowa aiki wannan bai taso ba amma shawarar da nake bada idan ka iya rubutu ka iya karatu to ka nemi sana'ar yinka ta aikin hannu kira ne walda ce gashi nan tela ne ayyuka da dama amma wannan ya wuce ka ce duk ga baki ɗaya ka ce gwamnati sai ya ba kowa aiki abinda bai yi wa ne wannan ni na dora ta ga matasa tabbas ayi karatu a yi ilimi amma ka tashi ka nemi sana'a ka ta hannu ta yadda za ka zo ka samu kuɗin ka kakkace ka jira aikin gwamnati wannan shine ke kawo da zaman banza matasa ba su da aikin na gode magana malam kabiru da masu sauraro da hakan ne mu kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agaris da na kasance tare da ku ke cewa bisalamu a huta lafiya thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.